fata alkhairi da zai yi wa alhaji dan tsoho mai wannan masallaci wanda ya gina wannan masallaci akwai abubuwa da muka ji da aka yi na alkhairi Allah ta'ala muke roƙo ya ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa buɗi ya ƙara taimakonsa ya shige masa gaba wato na je masallacin can inda muke karatu akwai inda muke karatun guguyatul musulmina masallacin CBU sai na gansu da sola irin wannan eh kun ga wannan sola ai ko da ce a ah, kuma kun sai solar ne suka ce a ah, an dai siya musu yadda ake wahalan man nan masallatai sun shiga uku yanzu sai yadda hali to alhaji dan so ya siya musu wannan sola da kuma wasu masallatai da na ji an ce yayi Allah ta'ala ya saka masa alkhairi ba shi ya bayyana yayi ba wa'inda aka musu su suka bayyana to kuma tunda an bayyana to wajibi ne gare mu mu kuma mai masa fata alheri dan ya kara karfin gwiwa ya kara samun karfi wajen ci gaba da abubuwa na alkhairi game da addini Ana wani abin da yake so ku sani wannan shi yake nuna maka duk sanda Allah ya baka dama kai amfani da damar da akwai dama ta karshe ko ba haka ba idan ka kai wani kujera gwamnati idan har ka addini bai amfana da kai ba na rantsi da Allah kujeran ba alheri ta zama ba sharri an fahimta domin musulmi in ka samu wata dama Allah ya baka da dai ya jarabce ka so da dama akwai wanda Allah yake ba su matsayi irin wannan ko fiye da ita amma har su gama ba sa addinin su ba abin da ya shafe su game da addini aka duk mutumin da ya samu wata kujera ta shugabanci ko ta siyasa ko wani abu wannan to ya sani bayan al'ummar da suke da haƙƙi a kansa to addinin sa ma yana da haƙƙi a kansa kuma duk mutumin da ya samu kujera ya banzantar da addininsa to tamkar ya ci amanar addininsa kuma ya ci amanar Allah haka irin wannan dama muke so in shugabanninmu sun samu ku dubi wani abu wanda za ka yi shi wanda in bayan baka za a iya wa tunawa da kai da wannan kujeran kuma dama amfanin naka ya samu kenan in naka ya samu musamman nakan ya zama mai sanin addini mai kishin addini to ko ba komai na farko za a tare wa addini wani gibi na biyu kuma za a amfanar da addini da wasu amfanoni masu yawa haka sharri ne mai girma a ce an rasa musulmai a kujeru masu muhimmanci ko ba haka ba to a wannan mataki nake ganin cewa zan yi amfani da da dama masa fata alheri Allah ya saka masa alheri Allah ya waita mana irin su duk mutumin da bai yi amfani da dukiyarsa ya taimaki addini ba to shine abin da Bahaushe yake cewa idan an ƙisharen masallaci za a yi wa komin karancin abin da kake yi kake da shi kar ka ji nauyin cirewa kai wa addinin ka hidima dan in baka cire kaya ba to a banza ma kuɗin zaka yi hasarar su yanzu misali an ce ka bada taimako dan addini ya ginin ana buƙatan ka bada miliyan ɗaya a banza ma kai ka kai hasarar miliyan goma ba tare da kai ka ci ba ba tare da kuma ka ba mawa addinin ba a banza kawai kai musamman wanda za a ce ma dan kasuwa ne wallahi haka abin yake duk mutumin da bai yi amfani da dukiyarsa ta hanyar Allah ba ko shakka babu to zai amfani da ita ta hanyar shaitan ko kuma dukiya hasara ta saukan mata shi bai amfana ba kuma addinin bai amfana ba an yi gaba ɗaya warwas kenan shi yasa masu wayo daga cikin masu hali to sukan duba abin da za su iya ba mai kuɗi zai yi duka komai ba ne akwai abin da in ya gabace shi ya samu dama zai yi amfani da damar sa ya taimaki addininsa wannan shine zai tabbatar da kana wakiltar mu a inda ka je amma duk mutumin da zai samu kujera ta mulki ya zama na cewa farkon abin da zai fara yi zai fara aibanta addininsa ko yi wa addininsa ya juya wa addininsa baya to ko shakka babu kar ya ɗauka cewa amanar talakawa musulmi ya ce a amanar Allah ya ce kuma duk wanda ya ci amanar Allah sai amanar Allah tawa yasa da muke da wannan dama muke amfani muke kira zuwa ga mataimakin shugaban kasa kashin shatima akwai wasu maganganu da ake ta yada wannan bai musulmai da ba idan bai san da wannan ba mutane su sanar da shi cewa abin da ya faɗa maganganun da ya yi tun daga lokacin da aka rantsar da shi har zuwa yanzu musulmai sun fara cire hope a kansa amma ni kaina na yi mamaki irin wayan maganganu da na yi mamaki saboda a yadda san shi ban zata zai haka ba ka kuma ji abin da kyau Allah ban zata zai haka ba amma nasiha ce gare shi wayannan kafirai ko wani waye wanda ba musulmai ba yake kokarin sai ya gamsar da su to Allah ne da kansa yace walan tarda ankal yahudu walan nasara me hatta tattabiya millatahu ba za su taɓa yadda da kai ba sai ran da ka da ka bar addinin ka amma muddan kana amsa sunan musulmi kuma kana sallah duk wani abin da ka wa kafiri wallahi ba zai yarda da kai ba kai in karshe ma ka dauke shi ka goya shi a bayan ka sai ya zage ka sadda aka rantsar da shi yayi abu eh ba mu ka kyautata musu ba ko kuma wanda ya maka mummuna kai mai mishi dawa inda a ƙasar nan ni da shi nake lokacin da muka je gidansa wani zuwa da muka yi gidansa wannan gaba da gaba yake gaya mana yace mu mun san kiristocin Najeriya za mu je mu mutum da su amma mun san kuɗin mu suke so ba za su zabe mu ba wannan baki da baki yake gaya mana wani yake gaya mana ni da wani malami da muka je gidansa a bana mamaki kuma wayannan abubuwan da suke biyowa baya daga gare shi wannan na ga maka baki da baki yake gaya mana cewa mu mun san wayannan mutanen duk yadda za lokacin zabe duka bai wuce wata daya ba yace malam nace na san mutanen nan mun je za a yi mutum ya ce haka za a je a tashi a watsa ya ce wallahi mun san ba zaɓa mu za su yi ba mun san kuɗin mu kawai za su karɓa abin da ya faɗa ke amma da ya tashi farko wanda ya fara ɗauka a matsayin ɗan tsaronsa na farko in ya murne kuma ba, ba musulmi wani kirista ne na biyu wanda zai ɗauko ɓangaren 'yan sanda shi kuma arnan ina ne arewa ɗan kaduna wannan matsayi ne mafi girma daga cikin matsayi wanda za a ce za su kula da lafiyanka da tsaron rayuwarka sai ka da kowa wanda ba musulmi ba ba ka sa rayuwarka hatsari ba kuma gashi ba kuna suna jin haushinku a da kai shugaba kai mataimakin shugaban kasa musulmi kuma shugaban kasan musulmi me yasa ba za ka yi koyi da shi shugaban kasan ba da ya tashi da ko musulmi dan uwansa da ba kun fahimci abin da ke hatsari ne mai girma wallahi mu da muke faɗa wannan abin mu masoyansu ne ba za mu fito mu musu terere a duniya ba a za mu gaya musu ne so muke su karba wallahi ba za su taɓa yarda da kai ba har abada ba za su taɓa aminta da kai kuma idan kana ganin wasa ne ai da na gaba ake ganin zurfin ruwa ka tuna saddauna su wasa kashe shi ba irin amincin ba ne sai kashe su har abada har duniya ta tashi da wahala mu sake mai da irin saddauna a najeriya an mana barnar da tun da aka yi Najeriya ba ta mana irin ta a babin shugabanci yaddan da ya ba su ne aka samu wannan matsala. me yasa ba za su rika daukan darasi da wayanda suka gabace su cikin shugabanni ba me yasa ba su rika ɗaukan darasi adalci ya waje ba ku musu adalci ko da ba su zabe ku wani hakika ko a musulunci haka ne a demokuraɗiyya haka ne kuma a musulunci mawa haka ne kai adalci gare su haka Allah ya faɗa yake cewa babu laifi ga waɗanda ba su yaƙe ku ba su fitar da ku daga gidajen ku ba an tabarruhum me wa tuqsidu ilaihim inna allaha me yuhibbul muqsidin haka akwai bukatar duk da na ga BBC a wasu tarihoto jawabansa cewa wai shi ba haka ya faɗa ba amma kuma bidiyon kuma haka ya faɗa amma ban san wata tarihi ne yake nufi ko mai turanci gashi nan da jawabi Allah bai ma musulmai dadi ba abin bai musulmai dadi musulmai za su yi losing hope game da shugabancin ku Allah ta'ala ya kiyaye ya ba su daman gyarawa ya Allah ya ankarar da shi ya gane cewa wayannan mutanen da suke yake tara wallahi ba za su taba ba zai taba burge su ba ba zai taba za su taba aminta da su ba kuma duk sanda suka samu dama a kansu ai akwai shekaru hudu masu zuwa kana ganin za su zabe su wallahi ba su ba su shekaru hudu su ko da za a ce za raka bi gida gida ne ana ba su kuɗi saboda ko wallahi kiyayyen musulunci ba zai sa sake su zabe su ba ba zai sa zabe su ba akwai shekaru hudu masu zuwa Allah ya datar da mu ya sa ya gane ya kuma ya sa ya farga ya gane cewa wannan kuskure ne mai girma a babin amanar musulmai da kuma ubangijinsa ko shakka babu wanda maganganu da yi muna nuna cewa bamu ji daɗin su kuma na Allah wadai da su bamu ji daɗin su ba ko shakka babu cewa da musulmi na kudu aka yi fada ko musulmin arewa gwamma arne daga kudu wanda zai shugabanci wannan maganganu dai ga sanan ne ba daɗin fada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am a lokaci yayi ko ah, to kana tsara mutane ga mutane yasu in tambaya ne kan wannan karatun ka bari sati mai zuwa insha Allah kana tsara mutane eh akwai wata wata sa ku kara ku kara hada ta eh, idan an zo karatu farko sai ku yi tambaya insha Allah